Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalon dukka a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin wannan shiri yau Alhamis goma ga watan Maris shekara ta 2016 kuma ina tare ne da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. Kwanan nan gwamnatin kasar Switzerland za ta maida wa Najeriya wasu makudan kudade da yawansu ya kai dala Amurka sama da miliyan 300. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna damuwa kan gwajin makamai masu linzami guda biyu da kasar Iran ta ce ta yi a jiya Laraba. jami'an amurka na hango yiwuwar zaben wasu ƙarin masu taron dangin na soji ga ƙasashen da suka wuce iraki da ma siriya To bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Alhamis za mu gabatar da filin domin iyali. Haka kuma muna da rahotanni guda biyu. Ɗaya a kan kama wani shugaban maharba wanda yake taimakawa wajen yaƙi da 'yan Boko Haram amma kuma sai buge da sayarwar masu 'yan Boko Haram ɗin da makamai. Shugaban sashen Afirka na nan muryar Amurka Mr. Nagusa Mengesha ya kai ziyara ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira a Abuja. jiya ne kuma masu hankoran kare hakkin jama'a a ƙasar zimbabwe suka yi gangamin cika shekara guda da bacewar wani mai hankoron kare hakkin jama'a na ƙasar mai suna itai zamara jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran kwanan nan gwamnatin kasar switzerland za ta maida wa najeriya wasu makudan kudade da yawansu ya kai dala amurka miliyan 321 bisa wata yarjejeniya da suka kulla yadda kamar yadda kakakin shugaban najeriya garba shehu ya bayyana yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a ranar talatar shekaran jiya ta ce an kulla ta ne tsakanin babban lauyan gwamnatin najeriya wato attorney general abubakar malami da kuma ministan harkokin wajen switzerland kudaden dai waɗanda suka rage ne daga waɗanda tsohon shugaban ƙasar a ƙarƙashin mulkin soja janar sani abace ɓoya bankunan ƙasar garba shehu ya ce suna sa ran dawowar kuɗin zuwa gida nan ba da daɗewa ba sai dai mafi yawanci 'yan najeriya na fargabar da yiwuwar cewa wa'annan kuɗi ba za su wani amfani talaka ba domin kuwa suna ganin cewa wa'ancan ma da aka ce an fara karɓowa a kashin farko ba a taɓa yi musu wani abun a zo a gani da su ba kamar yadda suka bayyana ma'aikatar harkokin wajen amurka ta nuna damuwa akan gwajin makamai masu linzami guda biyu da ƙasar Iran ta yi a jiya Laraba. A cewar mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce za su duba wannan al'amari kuma za su ɗauki kowane irin matakan da suka kamata idan da buƙatar hakan ko matakin Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma nasu na ƙashin kansu. Mr. Kirby ya ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ta da batun wa ministan harkokin wajen Iran ɗin Javad Zarif a jiya da yamma. Iran ta ce makamai guda biyu na ɗauke da wani saƙo da aka rubuta da yaren Hebrew wanda ke cewa kamata yi a goge Isra'ila daga littafin tarihi. Kamfanin dillancin labarun Iran ɗin da ake cewa FAS ya nuna hotunan da ke cewa an harba makaman ne daga dutsen Albos da ke gabashin Iraq da madafar tafiyar nisan kilomita 1,400 daga gaba tekun ƙasar zuwa tekun Oman. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'ai a amurka na hango yiwuwar zaben wasu karin abokan taron dangi bisa ga maganar yaƙi da 'yan ta'adda a duniya musamman ta bangaren 'yan kungiyar isis kasashen da suke cewa fiye da ma maganar iraki da syria bisa la'akari da ci gaba da faɗaɗar kungiyar a libya da kuma mummunan hare-haren da suke kaiwa da wanda suka taɓa kaiwa a paris a watan nuwambar da ya gabata wannan ta sa jami'an na amurka ke ganin akwai buƙatar faɗaɗa ƙawancen soji ta wannan bangaren wani babban jami'in diflomasiya ya nema a sake sunansa inda ya faɗa wa muryar amurka cewa tabbas an tattauna wannan maganar sannan kuma ana ma ci gaba da yin maganar bisa yadda ya kamata a bullo wa lamarin wannan maganar na bukatar a karkare ta cikin gaggawa idan aka yi la'akari da yadda mayakan na isis ke daɗa kutsawa cikin libya ta kan iyakokin afirka ta arewa da kuma gabashinta da ma yankin sahel rundunar sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a cikin teku hakan na nufin ƙila ɗaukan wani mataki ne na mayar da martani a kan rawar dajin da sojojin koriya ta kudu da na amurka suke yi ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce an harba makaman ne da safiyar yau alhamis daga arewacin lardin hwanghe wasu jami'ai a birnin seoul sun ce makaman sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 500 kafin suka fada cikin ruwan gaba tekun gabashin kasar ire-iren harba makaman ba wani sabon abu bane a duk lokacin da aka samu sabani akan zirin koriya koriya ta arewa dai ta tsani duk wata harba harkar sojoji da ta ke yi da amurka wanda take bayyanawa a matsayin shirye-shiryen kai mata mamaye haka kuma koriya ta arewa tana fushi kan manyan takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta aza mata biyo bayan gwajin makamai nukiliya mai cin dogon zango da ta yi koriya ta arewa na da makamai masu linzami masu cin gajeren zango tana kuma kera masu cin dogon zango da za su iya zuwa ko ina a duk faɗin duniyan nan idan aka harba su. nasarar bazaton da ɗan takarar jam'iyyar democrat bernie sanders ya samu a michigan da kuma nasarori guda uku da donald trump ya samu a zabuka guda hudu da aka yi na jam'iyyar ta republican da democrat hakan na nuna cewa tafiya fa ta zo kusa domin kuwa 'yan takarar shugabancin amurkan kowanne yana yin bakin daga wanda a karan karshe zaben fidda gwanin da za a yi a jihohi guda biyar na ranar talata mai zuwa shine zai bayyana wanda ya samu nasara a matsayin ɗan takarar takarar jam'iyyarsa a bangaren jam'iyyar republican kuma sanata ted cross da marco rubio na shirin muhawarar da za su yi yau alhamis domin janyo hankalin masu kada kuri'a kan donald trump da kada su zaɓe shi domin kaiwa gaggaci haka kuma za mu ji cewa shi ted cross ɗin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan abu labaran duniya aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani aikin sirri da aka yi ƙarƙashin jagorancin alhaji alikwara ya kama wani shugaban maharba wanda a da ya jagoranci yaƙi da 'yan boko haram amma kuma ya buge da sayarwa da 'yan boko haram ɗin makamai Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz yana ɗauke da ƙarin bayani. Kamar yadda bayanai ma ke nunawa, shi wanda aka kama shi ne ko ya jagoranci maharban da suka taimaka sojoji wajen yaƙi da 'yan Boko Haram a wasu ƙananan hukumomi. To ko me zafi haka? Ga ta bakin wanda aka kama. Morris Enoch daga Guik. Aiki da nake yi ni ni security supervisor na na local government adams na yi operation uh, gombe ba ka gombi lokacin ma ya gudu ya bar ni a wurin na yi garkida na yi maraba mobi na yi cikin uba askara eh, shuwa duka har liman kara ni na operate muna tafiya da sojoji mun sha bayarwa wannan na na kara ne akan nawa in case in zan kasa shi yasa dalilin da yasa na rike wannan na kara sojoji ban taba sayarwa ba so dai akan rashin nan ne akan kuka ne nake ga jinya ga bullet a bayana ga mai kullum a kira ni a ah, ni kam na san na riga na yi laifi a wajen sai da alsasi ban ci musu ba eh na amsa da wannan laifi ne na nemi na nemi hukuma ba zan ba zan ba zan ni ni mai kama wani. kuma na shiga damuwa akwai damuwa na kuma rashin ya kawo wannan Alhaji Ali Kwara wanda yanzu ke wani sintirin haɗin gwiwa da jami'an tsaro ya ce abin takaici ne ma cikin bata gari har da 'yan manga da kuma maharban da suke taimakawa jami'an tsaro a tunda na shekarar shekaru ina faɗa hukuma na fito yanzu duk operation da nake kuma sai na samu irinsu da haka kuma police command nasu da dc da sifinsa sun san komai lokacin da aka sai na farko da na biyu duk sun shina da aka zan ba su su gyara kasar su in shi kuma mai kishi ne nan banga ne ma kuskure ne ma talauci da ya ce taya mota ne ta baci ko fetur gwamnati ba ta bashi kuɗi inda wani irinsa mai sayarwa ya'yan fulani zai ga 'yan sandan su already yanzu zance da kewa matar an riga mu kama ta muna tsamman adamawa ne kuma su kama ta shi kuma wanda ya ya haɗa mu da shi ya yi kisan kai abokin nasa shi ma ɗan banga ne ya harbi wani ya kisan kai already shi ma an kama shi da haka dama layi ne na criminals kawai gaba to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa a jihar Adamawa a makwabciyar teku jihar Taraba dubu masu satar mutane suna garkuwa da su domin neman kuɗin fansa ya soma cika lamarin da yake har jama'a sun fara huce haushin su akan wasu da ake zargi suke da hannu a wannan tu'annati to kowane hali ake ciki a yanzu DSP Joseph Kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ya yi bayanin cewa a yanzu dai mutum ɗaya da aka kama kuma ana amfani da shi za ana cikin bincike. To yanzu wani nasara kuke samu dangane da kama waɗannan ɓata gari? Yanzu dai har yanzu muna kan bincike muna so da mu samu mu kamo sauran da suka rage. Haka yanzu har yanzu ana kan bincike. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. wakilin sashen ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa nasiru elhikaya ya aiko mana da rahoton cewa jiya laraba shugaban sashen afirka na muryar amurka mr ngusu mangesha wanda a halin yanzu yake ziyarar aiki a najeriya ya kai ziyara ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira a birnin Abuja. Taron bikin aure da muka samu 'yan sansanin gudun hijira da ke zaune a kuci goro Abuja ke yi wannan tawaga dai da shugaban sashen afirka na madar amurka ne gusu mengesha jagoranta na da muradin duba yadda yan gudun hijira ke rayuwa don jawo hankalin al'umma ga tallafa musu yan gudun hijirar dai sun nuna aniyar komawa gida matukar lamuran tsaro suka inganta yawancinsu sun fito ne daga yankin goza da wasu sassa na jihar adamawa Shin wace irin mu'amala suke da juna tsakanin mabiya addini da ra'ayoyi daban-daban a sansanin? Alhaji Usman Adamu shine mataimakin shugaban sansanin. Gaskiya rayuwan da muka ɗauka a nan in haka ne za mu ci gaba da shi a rayuwar duniya ta tashi in Allah ya yarda babu abin da zai hana mu mu ga aljanna. Saboda musulmi zai yi abin da ran shi yake so ya bi addinin shi babu wanda zai ce mishi me kake yi. haka kuma krista zai yi addinin shi yadda allah ya sa zai yi addinin shi babu wanda ya ce mishi mai kake yi muna zaman lafiya mu ci abinci mu yi komai mu tare babu bambanci Ga bayanan 'yan gudun hijirar kan yadda suka tuna garuruwan su da 'yan Boko Haram suka tilasta musu gudun hijira. Lami John na taso ne daga Goza local government. Tam da suka kama ni din sun ce za su tafi da ni ainihin zafi na ce ba zan iya tafi ba. Shine sun harbe mun kafa sun ce da yake baran tafi ba bari su. Wanda adopted me? Lami shi rashin lafiyar nan ne yasa kika rami ko dama ke ma ka kike. Rashin lafiya din ne yasa na rame sa. Sunana Musa Haruna. to da maka gudun da safe mun shiga daji gari ya dan waye sai mun ji shiru sun tafi sai muka zo muna dauka mutanen da suka kashe muka dibe su wurin daya mun kai su makabarta a takanci muna makabarta sai suka zo mana suna zuwa mana da mun gansu sai mun gudu mata ne sun je sun karasa binne mutane a makabarta ya kike daukar yan boko haram ka dauke su wasu mutane ne masu gwagwarmaya ko kuma wasu shedanun mutane ne kawai kake gani wannan ayar Allah ne ta cika Allah ya ce wannan abin za ta faru kuma dole ne anabci ne wanda kuma ya faru muna roƙon Allah su dawo hanya Allah ya fi musu su koma su kuma su daina abin da suke yi abin da muke bukata faru da su. Ado Adamu na daga 'yan bunyadi a jihar Yobe da ke tallafawa 'yan gudun hijirar wanda shi ma an kashe 'ya'yansa biyu a fitinar Boko Haram. Ya ce ya dace a tallafa wajen gyara ƙauyukan da ake sa ran komawa. A dudduba kuma hanyoyin unguwanni ba abin da aka binne kafin a tura 'ya'yan mutane su zauna a garin. amma yanzu man nasiru a ranin nan ma in ka je gidan wani abu ne da cewa zai hana a ganka dutsayinka to kuma an ce a koma ko mutum yana marmarin ya koma gida saboda ya huta da haya to ina ga kaman gara a zauna a hayan because ba za ka rasa maciji ba number one number two dole za a samu wasu kwari da za su iya kawo mutane cuta musamman ƙananan yara ko da sauro ne mun zaga inda muka ga yadda 'yan gudun hijirar ke ci gaba da yin wasu sana'o'insu musamman ma ɗinki amma akwai wasu da dama da ba sa yin komai sai jiran komawa gida nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya jiya laraba masu hankoron kare hakkin jama'a a ƙasar zimbabwe suka yi gangamin cika shekara guda da ɓacewar wani abokin aikinsu mai suna Itai Zamara. Wakilin muryar Amurka a birnin Harare, Sebastian Hofu ne ya aiko mana da wannan rahoto. Waɗanda suka gangamin cika shekara guda da ɓacewar Itai Zamara sun buƙaci a maido shi da shi da wani ɗan jarida da aka sace bayan an yi ta yin zanga zanga nuna ƙin jinin mulkin shugaba Robert Mugabe. Tsohon Firaministan Zimbabwe ɗin Morgan Tsvangirai ya yi wa masu gangamin jawabi inda yake cewa. Tai Zamara's the unacceptable face of this regime. The unacceptable face Morgan Chanjira ya ce ɓacewar ita zamara yana wakiltar take-taken gwamnatin da ba amince da ita ba take-taken gwamnatin da take sace mutane domin kawai ba su yarda da ra'ayinta ko kuma sun nuna hamayya da manufofin gwamnatin kasar sai da masu gwagwarmaya suka kai karan gwamnati kotu bayan da gwamnatin ta hana a yi wannan taro kafin suka samu sukunin yin gangaman. an girka 'yan sanda da yawan gaske to amma ba su hana masu gwagwarmayan rera wake-waken zargin gwamnatin mugabe da laifin ci gaba da take haƙƙi da kuma 'yancin jama'a kamar yadda Itai Zamara ya sha faɗi kafin ya ɓace a watan Maris ɗin shekara ta 2015. Lauyoyin masu kare haƙƙin jama'a sun ce gwamnatin ƙasar ba ta mutunta umarnin da wata babbar kotu ta baiwa jami'an tsaro ciki har da 'yan sanda cewa su nemo Mr. Zamara ba. Charity Charamba ita ke magana da yawun rundunar sojan 'yan sandar kasar kuma ta musunta wannan zargi tana mai faɗin cewa. When people are not informed, they are bound to come up with certain perceptions. In actual fact, we've been doing quite a lot. Charity Charamba ta ce idan mutane ba su fahimci ko kuma ba su da masaniya game da abubuwa ko kuma matakan da gwamnati take ɗauka ba, to za su yi nasa hasashen ko kuma zato. ta ce a zarihiri rundunar 'yan sandan kasar tana ta aiki a bayan fage na sanin waɗanda suka sace shi zamara da kuma gano inda aka kai shi to amma ta ce zuwa yanzu haƙarsu ta cimma ruwa ba to amma ta ce har yanzu suna roƙon duk wanda yake da wani bayani ko sanin inda zamara yake to ya faɗa wa jami'an tsaro ta ce har ta kai jallin da gwamnati ta yi tayin ba da tukwicin dala dubu goma ga duk wanda ya ba ta bayanin inda ko kuma abin da ya sani game da bacewar zamara. Patison zamara ɗin ɗan uwan shi ita zamara ne, ya ce yana ta babu matakan da gwamnati ta ce tana ɗauka. For them to actually fail to come up with at least just but one eh, Ya ce akwai ayar tambaya a ce har yanzu gwamnati ta kasa ba da wani bayani takamaimai game da ɓacewar wannan taliki. Ya ce hakan ya tabbatar da abin da suke zaton ya faru. Ya ce kila 'yan sanda ko kuma 'yan sandan ciki waɗanda suka samu umarni suka samu umarninsu daga sama ko kuma daga jami'ai. Duk dai yana nufin abu ɗaya ne. Tsarin ƙasar za a ɗora wa alhakin wannan al'amari. Jam'iyyar Zanu PF da 'yan sanda su za a ɗora wa alhakin bacewar zamara. Masu gwagwarmaya sun yi zargin gwamnatin Mugabe da laifin kasa ɗaukan matakan da suka kamata na gado inda Zamari yake. Babu wata ƙasar Afirka guda da ta nuna damuwa akan ɓacewar wannan mutumin. Ƙasashe da kuma ƙungiyoyin yammacin duniya su ne suka bayyana damuwarsu akan wannan al'amari. Jiya Laraba, ƙungiyar ƙasashen Turai da Amurka da kuma Kanada suka gabatar da sanarwa suna kira ga gwamnatin Zimbabwe da ta ƙara zagi dantse wajen gano inda itai da mara yake. yanzu ne nan misalin karfe goma sha biyu da mintoci ashirin na dare a agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka lokaci ya yi da grace za ta gabatar da domin iyali ya allahu ya allah na roƙa allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba ku jama'a tambaya ni ke da jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yayin da 'yan matan Chibok suke dab da cika shekaru biyu cire a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. rahotanni daga jihar Legas Najeriya na nuni da cewa an ceto 'yan matan sakandaren nan uku da wani gungun 'yan bindiga zaune gari banza goma sha biyu suka sace a wata makarantar sakandare da ke Ikorodu. Jami'an tsaro kimanin 500 aka baza waɗanda suka yi amfani da bayanan sirri wajen gano waɗanda suka sace su da kuma ceto su. Yayin da muke jinjina ma wannan namijin ƙoƙari, wannan ya ba mu ƙwarin gwiwa cewa idan jami'an tsaron mu suka yi niyya, babu wani aikin da zai gagare su. To idan haka ne tambaya ita ce ina basira ta ɓace musu ko kuma menene ya hana su yin amfani da irin wannan kwarewa da kuma himma wajen ceto 'yan matan Chibok wanda bayan shekaru biyu ake kyautata zaton gyauro ya rage. To yayin da muke zuba ido da ci gaba da bin diddigin batun 'yan matan Chibok za mu haska tocila kan sabon salo da aka ɗauka a arewacin Najeriya na sace ƙananan yara mata da rana tsaka da yi musu fyaɗe da sunan aure da kuma tilasta musu shiga addini da ransu bai ɗauka ba. Idan za a iya tunawa a makon jiya aka mai da yarinyar nan 'yar shekaru goma sha hudu da wani mutum ya tafi da ita Kano wanda bayan mai da ita ga iyayen nata mahaifinta ya ce yanzu haka tana da ciki wata biyar. A jihar Sokoto kuma wani mai suna Paul Adaji ya tabbatar da cewa an sace 'yarsa ranar goma sha biyar ga watan Agusta bara. Wadda sai da gwamnan jihar Aminu Tambuwal ya sa baki kafin aka sako ta, aka kuma kama mutane uku da suka yi garkuwa da ita da tilasta mata auren dole. Yanzu haka kuma jami'an tsaro a jihar Bauchi suna ta yi wa iyayen waɗansu ƙananan yara 'yan mata waɗanda shekarun haihuwarsu ya kama daga sha biyu, sha uku, sha biyar da kuma sha shida je ka dawo bayan da aka tasa ƙeyar 'ya'yan nasu da rana tsaka aka kulle su a waɗansu gidaje inda kuma su ma ake tauye hakokinsu. To sai ku kasance tare da mu domin jin wannan sabon bala'in da ka iya mai da hannun agogo baya a yunkurin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na shawo kan matsalolin da ke addaba arewacin Najeriya. Ganin irin waɗannan bala'o'i da ƙalubale ne da mata ke fuskanta ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 8 ga watan Maris ta kowace shekara domin ta da tsimin jama'a da kuma jan hankalin masu ruwa da tsaki kan buƙatar kare hakkokin mata inda a kowace shekara ake haska fitila kan wani batu da ke da muhimmanci a wannan yunkuri. A bana an nemi ganin ƙara azama wajen samun daidaito da damawa da kowane jinsi. To kuwa haƙa za ta iya cimma ruwa a ƙasashe irin namu inda a kullum sai ka ce ci gaban mai shiga rijiya ake samu a fannin kare hakkokin mata? Tambaya kenan da na yi wa Helen Bako wata jami'ar kula da jin daɗin jama'a da walwala a nan Amurka. Yana iya yiwuwa idan gwamnatinmu a Najeriya sun ɗauki mataki kamar yadda wayansu gwamnati a wayansu kasashe ke ɗaukan mataki. Kin ga misali zancen 'yan mata na Lagos da an sace su. gwamnatin lagos ta ɗauki mataki ta ga lalle an kama a waya na mutane da suka saci yaran nan kuma an ceto yaran to sun ci ma buri ina ganin wannan shine mataki da ya kamata gwamnati ta ɗauka to idan gwamnati lagos ta iya yin wannan ina gani idan gwamnati mu gaba ɗaya sun sa hankali sun sa kai lele na farko su ba ma mata yanci a gan an daidaita jinsi a wurin aiki. gaskiya gwamnatinmu za mu iya samun cewa mata za su samu daidaicin jinsi kamar yadda aka ɗauki mataki na wurin yarinyar nan da aka sace ta yarinya mai shekara goma sha nan da nan shugabanai sun kai kuka an kama wannan mutum an kulle shi yarinya kuma aka mai da ita wurin iyayenta wayannan matakai da gwamnati da shugabanninmu suka ɗauka da sauri irin wayannan mataki ne muke bukata da zaran an yi abu gwamnati ta ji labari nan da nan su police da shugabanni da loyoyi kowane mutum da ya shafe shi a yi kokari a ɗauki mataki mai sauri to idan an ɗauki mataki shine na farko abin da zai kawo yanci a wurin mata. Yeah, To da fatan dukan waɗanda Allah ya ɗora matsayin shugabanci za su sauke nauyin da ke wuyansu na kare hakkokin waɗanda aka damƙa masu amana domin ci gaban iyali da kuma gina ƙasa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙuwar tamu Helen Bako jami'ar kula da jin daɗi da zamantakewa al'umma a nan amurka sai kuma cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗi to madalla kafin mai sallama ga takaitattun labarai kwanan nan gwamnatin kasar switzerland za ta maida wa najeriya wasu makudan kudade da yawansu ya kai dala amurka miliyan 321 bisa wata yarjejeniya da suka kulla game da yadda za a maida kudin zuwa cikin kasar kamar yadda kakakin shugaban najeriya garba shehu ya fada yarjejeniyar da aka sanya wa hannu ranar talata ta shekaran jiya kenan tsakanin babban lauyan gwamnatin najeriya wato abubakar malami da kuma ministan harkokin wajen can switzerland kudaden dai suna da yawa wanda a baya an maida wasunsu yanzu kuma 'yan najeriya suna fargabar nan in an maida su me za a yi da su ma'aikatar harkokin wajen amurka ta nuna damuwa akan yadda aka yi gwajin makami mai linzami guda biyu kamar yadda kasar iran ta ce ta yi a jiya laraba a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi ya ce za su duba wannan lamari kuma za su ɗauki kowane irin matakan da ka iya yiwa ko kuma ya kamata bisa wannan mataki da iran ta ɗauka Jami'ai a Amurka na hango yiwuwar zaben wasu ƙarin abokan taron dangi bisa ga Iraki da Siriya duk da ƙoƙarinsu na maganar cewa za su yaƙi da ta'addanci a duniya musamman ta ɓangaren ƙungiyar ISIS bisa la'akari da yadda ƙungiyar take faɗaɗa a Libya da kuma munanan harin da suka kai a birnin Paris ta ƙasar Faransa a watan Nuwambar bara wannan ce ta sa Amurka take ganin akwai yiwuwa kuma da buƙatar ƙawancen na soji a wannan bangare. rundunar sojan kasar koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a cikin teku hakan na nufin kila daukar wannan mataki ne na mayar da martani kan atisayen da sojin koriya ta kudu suka, yi da na amurka ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce an harba makaman ne da safiyar yau alhamis daga arewacin lardin hangwe wasu jami'ai kuma a birnin seoul sun ce makaman man sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 500 kafin suka fada a cikin gabar tekun gabashin kasar Nasarar da ta bazata da dan takarar jam'iyyar Democrat Bernie Sanders ya samu a jihar Michigan da kuma nasarorin da Donald Trump ya samu a zabuka guda uku da aka yi daga cikin guda hudu na Republican ya sa tafiyar fa ta fara nisa a cikin siyasa Amurka. To ma sauraro karshen shirin wannan lokaci kenan, to amma idan Allah ya yarda da mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya domin gabatar da wani shirin ciki da lankasa ba kasawa ba ne a halin yanzu kuwa jin mai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an